ko sha ɗaya hmm? tara a abuna magana ne na namu ya eh? e eh, me kenan lamba sa salisan daga cikin hawa hanyoyin bin hawa da'aful ma'arifati raunin ilimi kan sa mutum ya bi hawa ya yi gashi kun babu ba ka san an sa ba gezo ma wala inna lillahi gashi nan abu hadda kyauta ake bayarwa ai so da kai kace da ina ake samun kyautan sai Allah ya taimake ka na shirya wa in ya ce a ina ake ba da kyauta to na shirya wa zan ba shi to sai bi ta wani inda ba nan na shiryo ba Allah ya taimake ka da'ful ma'arifati raunin sani na ja mutum yayi hawa alhiqqa billahi wa darul akhirati duk mutumin da ya san lahira yi dole zai tsoron Allah ba zai hawa ba tunda za a warware hawan nan in aka zo aka rore ko mutum zai ji kunya alladhi la yuqaddiru rabbahu haqqa qadarihi wanda baya darajanta ubangijinsa mafi cancantan darajantawa don yana kawai abu ne da za a rurrufa a tashi لا يبالي إذا أغضبه بيدام بإن يفسات تألى أو عصاه أو خاف أمره ليس في قلبه توقير لله باب درجة تألى أزوش يس ولا تعظيمه ولا تعظيمه فإن ذي قد وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون mutane ‘yan hawa, mai hawa, masu hawa’. ma qadarullah ba su darajanta Allah ba ba su ba wa Allah darajarsa ba haka ƙadari mafi cancantan daraja Allah fa girmansa la yi tasawwur wal ardu jami'an ƙasa gaba ɗaya qabdatuhu damƙinsa ne yawmal qiyamati damƙi ne guda damke ne kacal a hannunsa. Wasamawatu maɗauyatun biyaminihi sama kuwa ninkakkiya ce a damansa, samman. Subhanahu wa ta'ala amma yi shiriku daga haɗa shi da wani. Arabi'an hawa. adamu kiyamil akhir eh, adamu kiyamil akharina bima yajibu alaihi na hawa sahibil hawa mana daga cikin abun da yake haifar da sha'awa hawa asababu aka ce adamu kiyamil akhari da rashin tsayuwan wasu bima yajibu alaihi na hawa sahibin hawa wurin mai hawa. Domin mai hawan nan yana buƙatan taimako. Unsur akaka zaliman aw matsaluman. To in aka samu mutane ba su taimaka ba, to kaga hawa za ta shiga mai hawa zai ji daɗin shi gaba dai. Takasirun nasu fil amri bil ma'rufi gazawan mutane amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari yu'addi ila tamami sahibil hawa tamadi da ko zai kai mutane ci gaban mai hawa tunda ba kowa ya zuba masa ido yayi abin da ya ga dama a kyale yayi abin da ya ga dama a kyale babu amru bil ma'ruf ba na hayy al munkari to don haka kuwa ga zai ci gaba da hawan shi fi hawa. wa mudayyihi ci gaban sa fi tariqihi bila mubalati hatta ya tamakkana hawa tun ina yi kaɗan har hawan ta samu wurin zama min qalbihi wa yusaytiru ala sulukiyatihi hawan ta mamaye rayuwansa wa tasarrufatihi ولذلك جاء الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن أمة منكم وتجمعات تاشد كتكنكم يدعون إلى الخير سو دينغا كلا جدن جدن زواغا الهير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك وإن الجماعة ذات قذتهم الوفره وقال سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن cigaba da kira zuwa ga ubangijinka bil hikimati wal mau'izatil hasana wajadilhum kai muhawara da su billati hiya ahsan wa qala jalla shanuhu wa'idhhum وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يمسوادي إيه وقل لهم قولا بليغا في أنفسك كاقايا مسو مغانا في الله في الله أرنف فإذا تعود الناس كافة إذا متاني قبادة سكتابة على إنكار المنكر كان رداء لأصحاب الهوى wannan zai gargaɗi masu hawa an tamadi fi ke sai a haƙura